cikin kulawa take yi mishi maganar har ta manta da zancen tambayar shi ina ya je wahalallen yawu ya haɗe cikin mawuyacin hali ya furta wayar bata ta a hannuna ne a mota na barta ina cikin yin driving zan dawo gida ciwon ciki ya takura min driving din ma na da yi shine na wuce gida na wuce gidan abokina da ke anan kusa to a can bacci ya kwashe ni private why baka je asibitin gida ba ai da komai ya zo maka da sauki yanzu ka tashi ka shirya in kai ka asibiti da kaina in ya so sai in duba ka a can tana kokarin miƙewa yi saurin fusgo hannunta ga baki ɗaya ta faɗa saman jikinsa kankame ta yi da hannayensa biyu yana faman cizon labba ya furta rashin lafiya ta ba ta asibiti bace my wife ke ce kike na, saboda rashin bani haƙina da ba kya yi akai-akai shi yasa nake fama da ciwon cikin nan ko da yaushe aikin ki ne a gaban ki idan dare yayi nayi miki magana kina danna laptop sai ki ce min in in jira ki kammala daga nan har bacci ya dauke ni baki gama ba Pravin ya kashe mata jiki da kalamansa ta yadda da abin da ya faɗa mata saboda ta san ba ta kyauta mishi ta bangaren nan mafi yawan time idan ya matsa mata tana yin aiki fata kula shi sai ta kammala I'm sorry dear in ni ce zan gyara kai hakuri nayi kuskure but ba zan kara ba tunda abin yana affecting ɗinka limshe ido yayi har cikin zuciyarsa ba karamin daɗi ya ji ba kanin yayi nasara a kanta yanzu ka faɗa min me kake so za ka yi wanka an taimaka maka ko za ka fara cin abinci ne yana faman sakin ne shi ya furta na fi bukatar wanka amma idan kin amince mu yi a tare murmushi ta sakar mishi okay shine kadai abin da kake so daga mata giraye alamar A. Eh. a hankali ta daura yatsun hannayenta saman coat din jikinsa ta cire masa ita kafin ta zame mishi belt ɗin wandonsa yunƙuri ya yi tare da miƙewa ya sako daga saman gadon ya karasa zama wandonsa ya rage daga shi sai shot da singlet sa. ya ja hannunta suka nufi toilet da gudu na bayansu sai dai kafin in karasa Pravin ya kulle kofa Allah sarki a can ko su 'yan prisoners idan muka koma ɓangaren prisoners sai dai mu ce alhamdulillah tun bayan da Dr. Laura Davis ta tattauna da sojoji bata ƙara ji daga gare su ba an dai samu damar kammala yi musu alluransu kuma alhamdulillah kullum sai sun sha magani na safe daban na rana daban na dare daban injection din duk mutum ɗaya uku ake yi masa a rana likitoci sun ci kwakwa wurin mamatan allura musamman ma aziza da jamima mugun tsoron allura suke ji idan za a yi musu sai an kira angel ta rike su tukunna ake samun saukin yi musu allurar mazan dai da sauki ba su tsoron allura tamkar ba sa san ana tsira musu ita kamar ba su san ana tsira musu ita a jikinsu ba cikin kwanaki hudu da suka yi a T6 rayuwarsu ta fara canzawa saboda kyakkyawar kulawar da suke samu ta raya ce ake yi musu kamar newborn babies abinci sau uku ake ba su breakfast lunch and dinner lafiyayyen abinci mai gina jiki sau ɗaya ake sanya su yin wanka su canza kayan jikinsu su Angel an dage an dage da yin sallah da addu'o'i har tsakar dare tana tashi yin night prayers yawanci addu'o'inta akan Danish ne ta roki Allah da ya kare mata shi idan farkawarsa alkhairi ce Allah ya sa ya tashi cikin aminci idan kuma farkawarsa ba alkhairi ba ce Allah ya sa ya yi ta sharar baccinsa har zuwa su koma Najeriya zai fi musu saukin su yi controlling ɗinsa duk da yanzu ta fara fargaban kada su zo Najeriya a nemi ruwan zamzam a rasa tabbas ba karamar matsala za a samu ba damuwarta yanzu akan sojoji ce shiru ba su dawo ba kuma bata ji daga bakin Dr. Laura ya ake ciki ba shin za a maida su kasar su ne ko kuwa a'a ta dai zuba wa sarautar Allah ido sun ta kasa rantsawa tun wuraren karfe tara na dare ta farka saboda mugun bugun da kirjin take yi mata tabbas tana ji a ranta wani abin ne ke shirin faruwa Miƙewa ta yi zaune saman gadonta ta jingina bayan ta jikin filo idanuwanta suna alamshe sanyin AC sai ratsa fatar jikinta yake yi wata iriyar kasala take ji da matsanancin faduwar gaba masoyiya Angel lafiya kika barka daga bacci na lura kamar wani abu ke damun ki muryar nurse Jesse ce ta farkar da ita har sai da ta dan zabara dan bata yi tsammanin jin muryar mutum a kusa da ita ba Slowly ta wurga idanuwanta akan fuskar nos din tana da daga zaune saman ciya ta kusa da gadonta hannunta rike da wayarta fara ce sol uniform ɗin jikinta light blue ne kalar nasu ta ɗaure jar sumar kanta da ribbon lallawar ajiyar zuciya angel ta sauke tare da cewa sister na gode da kulawarki a gare ni na kasa rantsawa ne saboda ina son ganin yan uwana ina son ganin dan uwana ko zaki iya taimaka min smiling gently no jesa jesi ta yi kanta ce na lura kina son yan uwan nan naki because tun ranar da na fara kula da ke sau uku kike zuwa rum din su kina duba su faɗa min ko dai akwai damuwa ne ko tsoro kike ji kada mu sace miki su da zolaya nosis jessica ta yi mata maganar cikin jin kunya angel ta kama yan kame-kame tana faɗin um, ba haka ba ne jos ina san su sosai mun shaku da juna shi yasa ba na samun nutsuwa idan ban gan su akai-akai ba Nurse Jessica ta ce, Kuna burge ni sosai, ina so in ga ƴan uwa masu son junansu masu haɗin kai ta hakan ne ake cin ribar zamar duniya idan har kana da ɗan uwa mai share maka hawayenka mai nuna maka ƙauna wanda baya gajiya da kai tabbas ka gode ma Allah zai yi wuya ka rasa madafa a duniyar nan babu wanda zai yi kikin cutar da kai mutum kuna da haɗin kai a tsakaninku amma idan ya kasance kuna ɗan uwa ba ku da haɗin kai da na sani zai biyo baya because da yawa rashin kulawa ke ja har damuwa ta yi wa ɗan uwanka illa ya kai ta abin da za ku yi dana sani ga baki ɗayanku angel ta nutsu tana sauraron kalaman nurse jessica hakika kalamanta sun taɓa mata zuciya sai ta ji ta kara kaunar 'yan uwanta ta ɗan yi mamakin yadda nurse ɗin take sakar mata fuska suke yin fira saboda ta taɓa jin ana faɗan turawa sun tsani bakar fata suna nuna musu wariyar launin fata sai dai ta yi tunanin ba duka aka taru aka zama ya ɗaya ba sannan kuma su ba su da bambanci da su hasken fata launin ido da kuma sumar kai shi yasa suka zama ɗaya ki tashi mu je raka ki dakunan 'yan uwan naki ni ma ina son ganin su musamman twins ɗin nan murmushi ne ya bayyana akan fuskar Angel jin abin da nurse ɗin ta ce tunani ta faɗa ma tuntuni ta faɗa mata ba twins bane Jamima da Aziza ɗaya ta girmi ɗaya amma ta ki yarda ba ita kadai ba har ta sauran nurses ɗin da likitocin kallon twins suke yi musu a cewar su ba su da bambanci komai nasu kala ɗaya da angel ta sako daga saman gadon light blue uniform ɗinta ne a jikinta sai da ta fara zuwa gaban close ɗin ɗakin ta buɗe ta ɗauko hijab da aka bata na yin sallah ta zara a jikinta hannuwan su rike cikin na juna ita da nurse ɗin suka fito daga ɗakin hasken electric balls ya haskaka asibitin tamkar da rana a tsanaki suke yin tafiya suna tattaunawa a tsakaninsu ɗakin gabriel suka fara shiga ta yi mamakin ganin sa idan sa biyu shi da nurse rebecca ta kunna musu kallo sun nutsu abinsu jin motsin shigowar mutum ya sa suka kai ice ɗinsu ga kofar murmushi ne ya bayyana akan face ɗinsu mayar musu da martanin murmushin nasu angel ta yi ɗan uwana baka yi bacci ba faɗa min me ya hana ka yin bacci kafin ya bata amsa nusra beka ta ce ni na hana shi ko baki san mun fara soyayya ba ne gabriel baka faɗa mata ba gaba ɗaya suka sanya dariya jessica ta ce har kin yi kamo kenan ɗaga mata gira ta yi yab ta ya zan bari damar nan ta wuce ni firarsu ba karamin nishaɗi take sanya su ba angel tuni ta haye saman gadon gabriel riko hannunsa ta yi a cikin nata my sister me yana ke yin bacci kasa kasa da murya ta furta da nishi. hankali na yaki kwanciya da rashin farkawar shi yau fa kusan one week kenan a lissafi na gabriel ban sanya zan yi ba ni na fi so mu koma najeriya katse mata maganar yayi da cewa aikin faɗa min Dr. Laura ta ce za a taimaka mana mu koma can ko? Daga masa kai ta yi eh, amma har yau shiru ban ji daga gare ta ba, kuma ka ga sojoji ba su kara dawowa ba. Ganin kamar duk ta damu ya sa shi kwantar mata da hankali. Wani jinkirin alkhairi ne Angel, watakil shiga an zo mana da kyawawan labari, don haka mu kara hakuri, kada mu damu kanmu. Komai zai tafi daidai, my lovely sister. Yayi maganar tare da jan kumatunta da hannunsa. hakan ba karamin dariya ya bata ba masoyiya Angel za mu iya tafiya muryar nurse Jessica ce ta katse musu tattaunawar tasu Park ta yi mishi a saman kumatinsa ka kwanta ka huta ta ambaci hakan tare da sakowa daga saman gadon shi ta nufi nurse Jessica ta ja hannunta suka fice bayan sun yi musu sallama Rum din Batul suka shiga a kwance suka same ta saman gado ta kwatin da ne da bargo da alama ta yi zurfi a bacinta ba su shiga ɗakin ba suka wuce ɗakin Jamima ita ma baccin take yi ta wangwa da kafafuwanta ta saki baki da hanci nurse din da ke kula da ita tana a cikin ɗakin har gaisawa su kai da ita kafin suka nufi ɗakin aziza kamar yadda suka samu jamima haka suka same ta a kunce bacci ya yi daɗi murmushi angel da sake kafin suka ƙara gaba zuwa ɗakin pravin a sorry pavin hallau dai mai hali baya taɓa canzawa ba ta yi mamakin ganin ta a zaune gefen gado ta tasa abinci sai ci take yi ba an kunna mata tv tana kallon nbc channel suna yin katun Tom and Jerry sai tikar dariya take yi kamar za ta kifa kanta saman tebul din gad dan gaban gadan babu alamar bacci a idananta sam bata ji motsin shigowar su ba plate ɗaya ne a gabanta sheke da kaza gefen plate din kuma apple juice ne duniya ta yi mata daɗi gyaran muryar da Angel ta yi mata ne sai yayi silar jawo hankalinta ga duban su bakin ta cinkushe da nama ta furta Angel nurse ɗin da suka zo a tare da ita sai marmashi take sakewa da alama Pavin ta burge ta. Ba tun yau ba, duk in ta zo duba ta sai ta same ta tana cin abinci. Da wuya ka same ta bakinta babu abin taunawa. Farin ciki ne ya bayyana akan fuskarta, da sauri ta karasa suka rungume juna ita da Angel. Shafa sumar kanta ta yi. Pavin, kowa ya yi bacci banda ke, kina nan kina ta cin abinci ko gajiya ba kya So kike ki karya musu jari ko? Da zolaya ta yi maganar bayan ta raba jikinta daga na Angel Jos Fode har kumatu ta ƙara. Jos amma har kumatu ta ƙara. Ainus ɗin ne ya ce min duk in ina buƙatar wani abu in yi masa magana. Zaro ido Angel ta yi hada rike haɓa ta ce iye wato saboda ya ce miki haka shine kuma ko da wani lokaci sai kin ce masa zaki ci abinci. An gaya miki nan restaurant ne? You are a patient. Bai kamata a ga kina cinkushe-tunkushen abinci kamar mai fama da cutar yunwa ba. Sam sun manta da nurse ɗin da ke a bayansu da turanci Angel ke yin maganar hakan ya sa ta fahimci abin da suke tattaunawa sai faman sakin murmushi take yi tana bin su da kallo Angel ai su ba ruwansu komai mutum yake so suna yi mishi ba ki ga yadda nurse din yake ji da ni ba shine ma ya kunna min abin nan ba karamin daɗi na ji ba ta yi magana tana nuna mata plasma tb watsa hannu angel ta yi okay kuma ki ci gaba da cin abincin ki please ki samu ki kwanta ki huta ki kular min da kanki murmushi fabin ta tsakar mata thank you sis Allah ya bar mana angel mu. Nurse Jessica ta tsare su da ido gwanin ban sha'awa da ke kallon su Salama suka yi mafafin bayan sun fito daga ɗakin suka nufi ɗakin hanna yarinya yar madara hankalinta kwanci take sharar bacinta rabin jikinta dovid ne bayan sun ƙara gaba ɗakin naufal suka shiga da ɗakin javid su bacci yake yi daga ɗakin javid suka nufi ɗakin haris bawan allah ba laifi jiki yayi kyau yana samun kulawa fiye da sauran 'yan uwan shi saboda lalurar shi sun yi tunanin bacci yake ganin shi a kwance ya rufe idanuwan shi har sun juya za su fice muryar shi ta kashe musu hanzarin su ta katse musu hanzarin su Angel a tare suka juyo suna kallon shi ya bude idanuwan shi da suke alamshe farin ciki ne ya lallaba Angel da sauri ta nufi gadon shi daga gefe ta haye taimaka masa ta yi miƙe zaune ta rungume shi a chest ɗinsa hannunta a saman bayansa tana shafa shi Haris ɗina ya jikin naka da sauki ko maryar shi kasa kasa ya masa. Ya amsa mata da sauki Angel, "Fana jin ciwo a jikina. Sai dai har yanzu ina yin mafarki akan Dijana. Ina ganin ta a prison suna azabtar min da ita. Tana kuka tana roko na akan in taimaki rayuwarta. Cikin raunin murya yayi maganar. Ka kwantar da hankalinka, Haris. Mafarki ba gaskiya bane. Sau da yawa mafarki shedan ne yake assasa shi. Wani na Allah ne, wani mafarkin kuma ya danganta daga yadda ka kwallafa abu a ranka shi yasa ce ka dage da yin addu'a insha Allahu Haris in dai Dije tana a raye za ku haɗu ne Nos ɗin da ta zuba musu ido tana kallon su ba ta san me suke taunawa ba a tsakanin su saboda sun yi amfani da harshen Hausa Still Haris bai dago kansa daga saman chest ɗinta ba ji yake kamar dijansa ce wallahi Angel ina son dijana kuma ina yi mata addu'a ko yanzu da kika same ni na rufe idanuna addu'a nake mata ni ba zan taɓa gajiya da yi ma Dija addu'a ba har numfashina na ƙarshe. tun idanuwan Angel sun cicciko tab da ƙwalla. Kaunar da ke a tsakanin Haris da Dija daga Allah ne irin son da ake kira true love. Ina son ka, kana sona ba don wani abu ba. Allah ya bamu masu son mu tsakani da Allah. Allah sarki, shafa mara kan shi Angel ta yi da hannunta, jin shekar kukansa ba karamin ƙarya mata zuciya ya yi ba. Haris, please don't cry. ka san bana son jin ka. ko ba dan ni ba nurse da ke kula da kai ba za ta ji daɗi ba suna iyakar bakin kokarinsu wurin ganin sun sanya ka farin ciki duk dan ka rabu da ciwon zuciya da ke damun ka. a hankali ya ɗago da kansa idanuwansa sun ɗan kumbura angel na daina ba zan ƙara ba tafin hannunta ta ɗaura a saman fuskar shi tana share mishi hawayen shi zan tafi yanzu Noses tana jira na amma kafin nan kai min murmushi mana da kyar ya kakaro murmushi akan fuskarsa haka nan ta ji gabanta ya faɗi kura ido ta yi akan fes ɗinsa kamar tana son gano wani abu sai dai ta kasa gane menene shi ganin yadda take kallon shi yasa ya ce mata lafiya angel girgiza mishi kai ta yi ba komai ka kular min da kanka sai Allah ya kai mu daga haka ta sako daga saman gadon suka fice daga ɗakin shi da ita da nurse Jessica Lasurum da suka nufa a ɗakin garkuwa tun kafin su ƙarasa take jin faɗuwar gaban na ƙaruwa ji ta yi kamar idan ta shiga ɗakin wani abu zai faru da bismillah a bakinta ta kotsa kai ɗakin nurse jessica ta bi bayanta kamar matacce haka suka same shi kamar kullum sai sharar baccinsa yake yi lamarin da nish ba karamin ɗaurewa likitoci kai yayi ba tsawon kwanaki mutum yana yin bacci ya ki shi. tun abin na damun su har sun haƙura sun zuba wa sarautar Allah ido saman kujera noses ta zauna idanta akan fes ɗin Danish a hankali Angel ta zauna a gefensa tana kare masa kallo ji ta yi tamkar ta fasa ihu a cikin kunnuwan shi watakila idan ya ji zai farka sai dai ta san ko ta yi a banza Allah shine shaidarta ta Ta matsu a kagare take da son farkawarsa kamar ta yi hauka sam ta manta da nus da ke a ɗakin ta natsu tana kallon sa kamar za ta haɗe shi a hankali ta ɗaura small pink lips ɗinta farar fatar akan farar fatar kumatunsa ta manna masa kiss murmushin gefen fuska nus da sika ta ɗan sake abin ba karamin kayatar da ita yayi ba kamar ta samu TV haka take kallon su a hankali Angel ta kwantar da kanta saman ɗan chest ɗinsa ta kasa kunne tana sauraron heartbeat ɗinsa muryarta cikin raɗa take yin magana my man please wake up na yi kewarka kamar zan zauce dan Allah ka taimaki rayuwana ka farka da nishi a matsa nake duk na takura da rashin ka please idan kana jina ka amsa min hauka ta soma yi masa a saman jikinsa ta bi duk ta haye shi shekar kuka ta ranka yi masa duk dan ya farka san babu hawaye akan face ɗinta ɗagowa ta yi da kanta idanuwanta akan fuskarsa eyelashes sa ta kurawa ido masu kyau da tsari ba komai take tunawa ba face farkon su a prison a karo na farko da ta yi tozali da shi sai da gaban ta ya faɗi saboda zazzafan kyan shi murmushi ta sake ta tana da maganar farko da ta fara haɗa su lokacin da tana zazzaga musu masifa akan a faɗa mata uban waye kawo ta prison muryarsa ta ratsa kunnanta tamkar ana busa sarewa ban san wace ce ke ba amma na lura kamar kina son wuce gona da iri ya kamata ki kiyaye harshen ki. wannan tsohuwar da kike gani tamkar uwa take a gare mu tunda muke da ita ba ta taba cutar da mu ba muna samun kyakkyawar kulawa daga gare ta don haka ba za mu bari zuwanki ya zama silar tarwatsewar farin cikin mu ba hope you are understand me a lokacin da kai makura a zafafa ta juyo ta kalle shi tsabar mamaki tamkar ba daga bakinsa maganar ta fito ba duk da bugun da zuciyar ta take yi mata na ganin kyansa hakan bai hana ta zazzaga mishi masifa ba sannan isasshe mai walkinsa kai kuma asuwa dan wake a hotel ina tunatar da kai ina gaya maka duk mai son zaman lafiya a cikin ku kada ya kuskura ya shiga gonata domin ni ba irin ku bace wallahi uban mutun zance kuma in zauna lafiya bata san lokacin da dariya ta kubce mata ba rayuwa kenan idan mutum ya kasance ka ka baka isa ka canza sa ba Ba ta taba tunanin za su sasanta su ba saboda rashin jituwar su sai gashi a yanzu sun shaku da junan su ita da sauran 'yan uwanta prisoners Nurse Jessica har ta fara gajiya da zama bacci na shirin kwasar ta a saman kujera san bata san ta katse Angel san ba ta so ta katse Angel ta fahimci ba karamin so take yi wa dan uwan nata ba duba da yanda ta haye saman jikinsa tana sambatu, har da murmushi da dariya soft lips dinsa ta kurawa ido tamkar an yi mixing dinsu da launin pink masoyiya Angel ya kamata mu koma daki ko muryar Nurse Jessica ce ta farkar da ita amsa mata tai da to kafin ta miƙe ta dan dukar da kanta sai ta fuskar sa, sumar kanta ta yi mishi surumfa a hankali ta ɗaura saman maut ɗinta a saman forehead ɗinsa da niyyar ta manna mishi back ba zato ba tsammani ta ji ya damƙe waist ɗinsa riko ba na wasa ba a gigice take kallon face ɗinsa wani abin mamaki bai farka daga baccin ba tashin hankali da ba a sami shi nan take jikinta ya hau yin karkarwa ido ya raina fata wata iriyar zuba ce ta so matsatsafo mata ta cikin hudar gashin jikinta hankalinta a matukar tashe take kallon fuskar shi numfashinta na haurawa zuciyarta na bugawa da sauti mai karfin gaske tamkar za ta tsaga kirjinta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan gata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu kashi na talatin da uku Private I'm sorry na yi maka faɗa ban san baka da lafiya ba kai ne kake min magana wai private ka san baka da lafiya me yasa ka kira a waya ka sanar da ni ba cikin kulawa take yi mishi maganar har ta manta da zancen tambayar shi ina ya je wahalallen yawu ya haɗe cikin mawuyacin hali ya furta wayar ba ta a hannuna ne a mota na barta ina cikin yin driving zan dawo gida ciwon ciki ya takura min driving ɗin ma na gagara yi shine na wuce gida na wuce gidan abokina da ke anan kusa to a can bacci ya kwashe ni